ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Rai biyu kashi na ashirin da shida. Suna fita Mustapha ya fara tambayar ji da labarin Jibril, sai dai bata faɗa masa komai ba saboda tana tunanin sirrinsu na ita da Nawara. amma ita ma tana mamakin yadda aka yi nawara ta haƙura har ta bari ya zo ganin nur amma shi nawara take so ko mustapha ya tambaya yana driving sai jidda ta kalle shi ba ta son shi ni dai iya sani na nawara bilal take so kamar zai sake cewa wani abu sai kuma ya shiru sai dai ransa yau ya masa fari sosai saboda abin da ya ma jibril a bakin kofar gidan su jidda ya sauke ta sannan ya juya ya dawo gida tun a yanayin shigowarsa ya tabbatarwa da mominsa yana cikin farin ciki Dadinsa ma ya lura da hakan kasancewar dukkaninsu suna zaune a falo ne. Har da su Ikram da Zara dukkaninsu suna kallon harin da aka kai wa Iraq a canal ɗin Al Jazeera. Dad, Mom, barka da dare. Sai da suka amsa masa sannan ya zauna a saman kushin yana kallon TV kamar yadda su ma suke kallo. Sai dai ko kaɗan hankalinsa baya gurin kallon da suke yi, yana can gurin Jibril. Tunanin halin da Jibril zai kasance kawai yake yana murmushi wanda bai san san da ya fito masa ba. Son, lafiya kake wannan fara'a kuwa ya kalle ta kamar bai san yayi ba ba komai amma mom dad ya kamata a ce kun je ganin yaron nawara ya samu accident fa what dadinsa ya faɗa mu za ka faɗa mu je mu duba yaron nawara hajiya ba ki faɗa masa ya fita harkar yarinyar nan ba ne dama yana nan akan bakarsa momi ta yi saurin ɗaga wa dadi hannu komai da sannu ake binsa ka san halin mustapha babu ruwana da wani halinsa ka bar ganin kai kaɗai na haifa zai iya shafe labarin ka a doron ƙasa matuƙar ka ce za ka auri yarinyar nan to ka ɗauki kanka a matsayin matace matuƙar ka tsaya kai da fata a kan yarinyar nan Mustapha da zuciyarsa ke tafasa gumi ya zubo masa ya buɗe bakinsa da kyar yana rawa ya ce dadi ina son yarinyar nan baka san so ba Mustapha ta yaya zaka so macen da ta auri maza biyu kuma ta haihu kuma in ban da haukarka macen da ka yi wa kanwa ta fyaɗe zaka ce kana son ta kuma da aure kana tunanin za ta aure ka ne kana ɓata kanka lokaci ne kawai kuma na faɗa maka kan na sake jin maganar yarinyar nan a cikin gidan nan ka nemo yar kowa zan aura maka amma ban da ita yana gama faɗar haka ya miƙe tsaye ya kaɓe babban rigarsa cikin ɓacin rai ya fice sai momi ta taso ta dawo kusa da mustapha tana ƙoƙarin yi masa bayani ka ga son a'a mun. ke kika ce min dadi ya yarda da maganar yarinyar nan ashe ba da gaske ba ne me yasa ba za ku so abin da nake so ba me yasa kuka gagara ganewa magana yake kamar ba shi ba numfashinsa na hawa kan wani kamun ta ƙara cewa wani abu ya tashi ya fice rai a ɓace ya bar falon nawara ban ji daɗin zuwan mustapha ba domin ban fiye son yana shige min ba ba na son wata alaƙa tana shiga tsakanina da shi don bai yadda mutum ya cuce ni kuma ya dawo yana raɓata ba jibrin ma dai don babu yadda zan yi da shi ne bayan fitar mustapha da mintuna talatin na kalli jibril fuska a ɗaure na ce Yana son zan kwanta dare ya yi. kuma ka san inna tana waje kai take jira ka fita ba zan je ko ina ba a nan zan kwana tare da ɗana ban yi mamakin furicinsa ba saboda koken yake sha mahaukacin mutum ai komai zai iya aikatawa musamman ma idan ya samu guri in ban da rainin hankali daga kawai na bashi damar ganin nur sai kuma ya so mai min katsalan da a cikin lamurana tashi yayi ya fita hakan ya sa na bi shi a baya saboda na samu damar faɗa masa maganganun da ke bakina ina fita na same shi a bakin kofa ashe jira na yake yi daga bilal har wannan dan iskan yaron bana son su sake zuwa gurin dana. ko to ai baka da dama da zaka sharaɗanta min wanda zai zo gurin dana da kuma wanda ba zai zo ba kai yanzu ko kunya baka ji ka kira nuru da danka? har kana ikirarin kar wani ya zo duba shi yes dana ne alaka take tsakanin ku daban babu ruwa na a ciki ni na haifi yaro na a hannuna ya girma baka da wannan hujjar jibril kuma ko zaka wulakanta kowa banda bilal saboda ya taka muhimmiyar rawa a rayuwata ni da ɗana shi nur ya sani a matsayin ankul ɗinsa ba kai ba Da kuma nawa ne ba naka ba ko to za mu gani na watsa masa harara ina ƙoƙarin juyawa na koma cikin ɗakin sai ya fusgo ni da ƙarfi ya dawo da ni ban yadda ki kwana da shi ba sai dai in ta kwana da shi don ban yadda da ke ba dariya na fara yi saboda abin ya bani dariya sosai <laughs> <laughs> dariya nake saboda abin akwai ban dariya ba wasa nake miki ba inna za ta kwana da shi baki ba idan ba haka ba ni zan kwana da shi ba zai yiwu ba don ban ga dalilin da za ka kwana tare da ɗan da ka kira shege ba kai baka jin kunya ne yanzu har za ka iya kiran shi da ɗanka hannu ya ɗaga kamar zai dake ni sai kuma ya juya baya ya dafe kansa da hannu ɗaya ka da ke ni mana ai ka saba cin zarafi na ko ka saba yi min wulaƙanci a gaban kowa ka yi min cin mutuncin da ya fi kowanne ai ba ka haɗa hotona da na wani ba ka faɗa wa na cewar ni karuwa ce ya isa ya faɗa a tsawace har sai da hankalin waɗanda suke wajen ɗakin ya dawo kanmu waɗanda suke cikin ɗaki kuma suka fito waje sai dai hakan bai sa shi ya fasa faɗan abin da zai faɗa ba ya isa haka nawara ya isa haka wace irin zuciya ce da ke haka ke kan wace irin mace ce me ke ki? me a cikin kanki me yasa kika zaɓi nana ta waɗannan maganganun a koda yaushe ne kin san abin da yake raina kin san bakin cikin da yake raina ban isa na wuce wannan kaddara ba shi yasa na aikata amma abin da kike yi babu tausayi a cikin nawara to bari na faɗa miki wannan abin da kike ba burgewa kike ba ƙoƙarin kashe rai kike ƙoƙarin rusa wata rayuwar kike kuma babu abin da zai sa na canza daga manufata yana gama faɗar haka ya ja hannun nur da ya fito waje suka koma cikin ɗakin inna na hango nan take na rufa masa baya raina a ɓace nur na gani na yayi saurin sakin jibril ya dawo gona cike da tsoro dan nur ya tsani ganin ana faɗa ɗana ni ya sani ba kai ba kar ka sake shiga rayuwarsa dole na shiga rayuwarsa saboda ni ne asalin ubansa E, kai ne ubansa na gaji da ɓoyewa na juyar da fuskar nur ina nuna masa jibril Ka ga wancan ba ankul ɗinka ba ne shi ne asalin ubanka baba faruk ba babanka ba ne Rike ka kawai yai wancan azalimin shi ne mahaifinka shi ne wanda ya ce kai ba ɗansa ba ne da aka haife ka bai yanka maka rago ba kuma bai san zafinka ba ban ƙarasa ba na ji an ɗago ni an sauke min wani kyakkyawan mari har biyu a fuskata wanda ya haddasa min ɗaukewar wutar cikin kaina tare da ganin waɗansu ƙananan taurari zafin marin ya haddasa min ganin duwa idanuwana sai da na kyafta idanuwa na su biyar sannan na ga inna da ke tsaye tana hararata nur kuma ya fashe da kuka ya rike min kafafu da ɗaya hannun nasa hawaye ne suka so ma zuba a idanuwa na ina dafa da kunci na sai na jiyo na kalli jibril wanda shi ma idanuwansa ke cike da kwalla juyawa ya bar ɗakin ba tare da ya ce komai ba sai da ya ja kofar ɗakin sannan inna ta soma faɗa min maganganu marasa daɗi ina miki kallon mai hankali ashe baki da hankali To abin da kika aikata a yanzu ya fi abin da Jibril ya yi manur shekarun da suka wuce. Me ya abin burgewa a cikin faɗa irin waɗannan maganganun a gaban idansa? Wani irin kallo kike son ɗansa ya masa? Kina tunanin burge shi zaki? Ki haddasa wa ɗanki tsanar ubansa da kanki? Idan ke ba kya son shi, to kar ki shiga tsakanin uba da ɗa. Wallahi Danur zai girma a cikin talaucin da ya fi wannan, kuma daga baya ya haɗu da mahaifinsa, dole ne sai ya masa biyayya saboda haka Allah ya ce. Wace irin zuciya ce da ke nawara? ke baki ma Allah laifi ya yafe miki ne wa kika fi idan ma ba za ki yafe masa ba ai ba sai kin shiga tsakaninsa da ɗansa ba wannan ba halin halinki bane na wara ba kuma halina bane haka ba na mahaifinki ba ne. ban san inda kika ɗauko wannan bakar zuciyar ba tunda ta soma magana nan lumshe ido na hawa yana ci gaba da zubar min sai na ji ta fusge nur daga rukon da ya min ina buɗe ido ta nuna min hanyar fita fita ki bar ɗakin nan na buɗe baki zan yi magana ta ɗaga min hannu ba na son jin wata magana daga bakinki ki fice kawai ki je gida juyawa ne kafafuna babu nauyi zuciyata kuma da rauni na fito daga ɗakin ina ta share hawaye na kowa sai kallo na yake ni kuma na ƙi kallon kowa haka na dinga tafiya kamar kazar da ƙwai ya fashewa a ciki na nufi bakin gate ɗin asibitin me yasa kowa ya kasa fahimta ta me yasa ni kaɗai nake jin abin da nake ji me yasa babu mai ji min zafi ni kaɗai na san irin wulaƙancin da na fuskanta a gidan jibril amma yau inna har tana mari na saboda shi zama da mutane da ƙalubale shi yake canza mutum rayuwa inna ta kasa fahimtar haka har na isa gida kuka nake yi har me na fef din da nake ciki yake tambaya ta wai ko mutuwa aka min ni dai ban amsa masa ba da hawayen fuskata na shiga gida sakina da jamila suna zaune a waje suna shan iska hadarin da ke kadawa yanayin shigowa ta yasa sakina ta taso da sauri ta tare ni sai ta haska fuskata lafiya antinawara ko nuru ne ya mutu na girgiza mata kai alamar a'a ina kallon yanayinta da ya min kama da na habiba bambancin su da habiba ce rungume ni za ta yi ta fashe da kuka duk kuwa da bata san abin da nake kuka ba anti nawara me ya faru ta tambaya tana jijjiga ni zuciyarta cike da fargaba abin da ya saka ni kuka na rasa komai sakina na rasa karatuna wanda shine gimshikin rayuwata saboda jibril na rasa mahaifina mai fahimtar kukana na rasa 'yar uwar da ke goyon bayana yanzu kuma zan rasa nur inna kuma tana goyon bayan jibril ni kan me ya rage min a duniya kowa baya fahimta ta babu mai jin yare na ni kaɗai nake kuka na. damuwata ni kaɗai ta dama ni kaɗai nake jin zafi na. duniya ta juya min baya ta ƙona komai na farin ciki na duk abin da na taɓa zafi yake min mai amfani kuma ta mayar da shi toka da na taɓa sai dai ya bi iska na kasa gane baya na balle na fuskanci gabana babu ranar tsayuwar hawayena ta riƙe hannuna tana kuka kamar yadda habiba take min allah yana tare da ke anti nawara shi zai miki maganin komai na kai na alamar gamsuwa har na sauke nauyayye ajiyar zuciya sannan na share hawayena na nufi ɗakinmu habiba ina shiga na ambaci sunanta kamar tana jina sai kuma na kwanta a saman katifa ina hawaye wayar da ke hannuna na ji ta yi ƙara alamar saƙo ya shigo ina dubawa na ga namba jibril ki yi haƙuri na wara ki yi haƙuri haka ya rubuta a saƙon sai na yi wurgi da wayar ina ƙara fashewa da kuka a ranar kwana na yi ina kai wa allah kuka na, saboda bacci ya yi ƙaura daga idona na miƙa wa allah lamurana sannan na bar masa zaɓin akan dukkanin abin da ya fi zama alkhairi a rayuwata a ranar na roƙi idan ma mutuwa ce ta fi alkhairi a gare ni allah ya matso min da ita idan kuma ba iyakar wahala ta kenan ba Allah ya bani zuciyar da zan iya ɗauka saboda shi ya tsara min komai washe gari in na bata dawo da wuri ba sai tara da rabi ban ga annuri a fuskarta ba wanda hakan ya nuna min har yanzu bata huce ba kenan ban kuma ji ta ce na shirya na je ba dama ni nake kwana da shi sannan ita ta je da rana ni kuma sai na dawo na wanka na shirya sannan na koma a ɗaki na same ta na durƙusa na riƙe ƙafafuwanta ina kukan da ni kaɗai na san zafin fitar hawaye na in ki dubi girman Allah ki yafe min wallahi idan kika yi fushi da ni Allah ma fushi zai yi da ni ke kaɗai kika rage min a duniyan nan ba ni da wani gata sai na ubangiji da ya min ta ki. zan iya jure komai amma ban da fushinki da rashinki babu ɗan da zai yi albarka matuƙar uwarshi tana fushi da shi mai yawan neman yafiyar mahaifiyarsa da mahaliccinsa shine ɗan gata har ga Allah kuma ba zai taɓa taɓewa ba yadda Allah tana tare da yadda iyaye idan suka yadda da kai to Allah ma ya yadda da kai ki taimaki rayuwata kada na zama ɗaya daga cikin masu taɓewa kan soyayya wani ya sa ki yi fushi da yarki zaunawa ta yi bakin gado tana kallon fuska ta ɗauke da damuwa ba zan taɓa fushi da ke ba domin na san illar fushin uwa ga 'ya'yanta na mare ki ne kuma na ɗaure miki fuska ne saboda ki gane abin da kike aikatawa babba ne na san zuciyarki za ta zarge ni da cewa ina son jibril fiye da ke ba don kuɗin jibril ne miki haka ba da kuɗinsa nake kwaɗayi da na tilasta miki komawa gidansa ko kuma da na kulla wata alaƙa da shi ba wannan nake dubi ba nawara rayuwar ɗanki da kuma taki ta nan gaba nake hangowa wata rana za ki gane gaskiya nake faɗa miki watakila a lokacin ba na raye amma za ki gazgata ni ba zan taɓa tilasta miki gurin auren jibril ba dama tun farko ba mu tilasta miki ba amma na san ko da mahaifinki ne a raye kwatankwacin abin da na aikata shi zai aikata a gare ki ba zan taɓa fushi da ke ba kwantar da kaina ne a saman cinyoyinta wata kalar rahama ta uwa tana shiga cikina na gode inna na miki alkawarin ba zan sake yin abin da zai saka ki fushi da ni ba ko da kuwa abin nan baya min daɗi Allah ya sauwaƙe miki wannan rayuwar ya baki wanda zuciyarki take muradi wanda zai share miki kukanki wanda kuma zaki morewa haƙurin da kika yi ta hanyarsa amin sakina ce ta shigo tana tambayar jikin nur sai inna ta amsa mata da ya ji sauƙi yanzu zan yi wanka na koma bari na shirya na ji. na faɗa ina ƙoƙarin tashi tsaye sai ina ta riƙe min hannu a'a ba sai kin je ba ki hutar da kanki daga yau zuwa gobe saboda me saboda ki samu sukuni a zuciyarki kuma ki shirya amsa tambayoyin da nur zai miki domin yana ta min tambayoyi sai dai na ce masa ban sani ba ke kaɗai kika sani don haka yana nan yana jiranki kuma jibril ya sa an canza mana wani asibitin jiya da daddare an kai mu wani To ina, na amsa ba don raina ya so ba, tabbas Jibril na dab da raba ni da ɗana. Dan da ni kaɗai na sha zafin ɗaukar cikinsa, na rene shi kuma na haifi abuna, saboda kawai shi yana da dukiya. Jibril. Shiru ya ya rasa abin da zai ce wa Abba, zuwa can ya sauke ajiyar zuciya ya ce, Abba wallahi sam na manta da ranan ma sai yanzu. Wannan ai shashanci ne. Ka san hasara kwangila irin wannan tana janyowa a fara raina mana kamfani. kowa ya sa rai mu za a ba wa kwangilan nan amma saboda sakaci irin naka komai ya lalace abba ka san hankali na ba a guri ɗaya yake ba a yanzu to da kyau ka miƙa wa siraj ragamar kamfanin duk lokacin da ka dawo cikin hayyacinka sai kamfanin ya dawo hannunka amma ba zai yi mi ta hasara haka nan kawai ba to shi kenan abba ni ma zai fi min wallahi don gaskiya bana cikin kwanciyar hankali a yanzu ai kai ka jawo kanka komai saboda baka jin magana da gaskiyar hajiya yana nufin marikiyarsa da take cewa na kyale ka duk da gangan kake komai ajiyar zuciya jibril ya sauke bai sake cewa komai ba yana ta sauraron faɗan da abbansa yake masa kafin daga bisani ya kashe wayar o allah kai ne kaɗai gata na ya furta yana shafa fuskarsa siraj da ke gefensa ya dafa shi ka kwantar da hankalinka jibril komai zai wuce Matsala-ka kawai kana sakewa nawara da yawa ne bai kamata a ce tana maka irin wannan cin mutuncin ba idan bata mun wannan cin mutuncin ba ba zan iya taɓa gane cewar tana so na ba kuma a duk lokacin da ta yi fushi tana faɗan wata kalma wadda za ta amfane ni jiya ma ta faɗi kalmar wani faruk wanda na faɗa maka kamar shi ne tsohon mijinta anya ba lallai ya zama tsohon mijinta ba maybe wani ɗan uwanta ne ko kuma maƙocinsu ni abin da nake gani ya fi kawai shi ne. ka fitar da kuɗi sai a samu wani wanda zai aure ta a ɗaura musu aure shi kenan sai ya sake ta kai kuma sai ka aure ta hankali kwance zuciya zaune sai a nemo wani talaka mai neman na kansa ko da tsoho ne na wara ta aura amma dai kai wawa ne siraj ta ya zan bari na wara ta auri wani ai ita ma ba za ta taɓa yarda ta auri wani don ta fito ta aure ni ba kuma ba zan iya barin kowa ya kwanta kusa da ita ba saboda har yanzu ita iyali na ce duk wanda ya kwanta gado ɗaya da matata sai na hora shi balantana kaddara ta kai shi ya kusance ta kowaye mutuwa kawai ta dace da shi a'a ba haka ba ne ba ina nufin ya aure ta ya kwana da ita ba ana ɗaura auren zai sake ta shi kenan fa idan kuma kana jin rashin nutsuwar hakan sai ka nemi wanda yake kusa da kai wanda ba zai saba maka ba sai ya aure ta zan yi tunani a kai amma ina son ka bincika min gaskiyar magana a kan auren nan kuma abba ya ce na miƙa maka ragaman kamfanin nan yanzu what ya amsa da ƙarfi zuciyarsa kuma cike da farin ciki saboda me ba komai kawai ina ganin kamar akwai wanda yake tsegunta ma abba wani abu ne akan kamfanin nan da kuma rayuwata saboda kwanaki ma ya ta min faɗa akan wai ina shan koken yanzu kuma yana ta faɗa akan kwangilar gwamnatin tarayya da muka rasa ta gina gidaje wai an faɗa masa ko takardun kamfanin mu bamu tura ba gaskiya akwai wanda yake labarta masa wani abu akai amma gaskiya ni ba zan iya ɗaukar ragamar kamfanin nan a yanzu ba ta ya za a ce kai ka aje abu ne kuma na ɗauka gaskiya ba zai yiwu ba no no no it's okay ya yarda da kai ne ai ka san abba idan bai yarda da mutum ba baya saka shi a harkar kasuwancinsa ni ma dan ya yarda da ni ne shi sa har ya kawo ni wannan kamfanin don haka kar ka bashi kunya kawai kai aikinka ni ma za ka taimaka min domin zan samu na kula da nawara zan yi tunani a kai ba wani tunani sai ka karɓa siraj ya tashi tsaye yana nuna kamar bai ji daɗin abun ba alhalin ƙasa zuciyarsa farin ciki ne kawai da murna Zan tafi, kuma zan sa a yi bincike a kan nawara ɗin. Na gode abokina, Allah ya bar mu tare. Amin, akwai hoda idan, a'a, hoda nan tana ɗaya daga cikin abin da nawara ta tsana. Ina ta ƙoƙarin na daina shanta, domin ina son na zama mutumin kirki Siraj. Ina da yaro a yanzu, kuma ina so nawara ta dawo rayuwata. Dole ne wani halin sai an zubar da shi. Taɓe baki Siraj ya ce, Nawara dai, nawara. ga zinatu na son ka amma hankalinka yana gurin wacce ba ta jin tausayinka ka tafi kawai zai fi maka ba na son kana min maganar kowa banda na wara ya fice yana wani sunsun da kai yana fita jibril ya kira rabu ta waya yana faɗa mata abin da yake son ta yi bincike nake son ki min akan nawara saboda na san siraj ba zai samu dama ba dan a yanzu aiki ya mishi yawa domin shine sabon shugaban ku sabon shugaba kuma sa me yasa ka bar garin ne A'a, Abba ne ya buƙaci a bashi, ni akwai abin da nake. Ki bincika sosai please. Shi kenan sa, amma me ka da ita saboda na san binciken da zan yi. Matata ce, tsohuwar matata kuma uwar ɗana ƙwaya ɗaya. Oke sa, zan yi komai insha Allah. Yana kashe wayar ya miƙe ya shiga bathroom. A cikin minti arba'in ya shirya ya fito ya nufi asibitin zuciyarsa cike da zumuɗin ganin ɗansa. Tun da ya shigo asibitin ake ta gaishe shi har ya isa sashen da nur yake sai dai bai riko masa komai ba saboda ya sa a rika kawo masa abinci sau uku a rana daga wani kasaitaccen rassoran da yake kusa da su yana tura kofar ɗakin ya shiga sai ya nemi farin cikin da ke zuciyarsa da fuskarsa ya rasa saboda ganin bilal da ya a zaune a saman gadon asibitin runguma da nur ya shige jikinsa sosai ya lafe kamar mai bacci kai jama'a shi dai makashinka har kullum yana gindinka to Allah ka haɗa mu da masu san mu domin ka kuma ka raba mu da masu zagon ƙasa yanzu dai jibril ya yi gargaɗi akan kada kowa ya ƙara zuwa gurin nur amma ga bilal ya dawo shin wani mataki jibril zai ɗauka a kan bilal mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za a ƙare kada dai ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribe like comment da kuma sharing a gurub gurub ɗinku na gode da irin goyon bayan da kuke bani kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Taku har kullum abokiyar hira.